بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أقسمته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين wa وبعد والسلام عليكم ورحمة wa وبركاته ci gaba da karatunmu na ci gaba da tafsirin mu na wata ramadan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da daya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin suratu Ali Ibrahim a yau muna karshen sura insha Allah kuma za mu kare sata فيها متاع كم آية أزوجه تعالى كيف ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وأنا هذا فترة تعبد أبو المدين لو أن ساكت الخلف وذلك تعالى يتسوبا أن لا نزل أولو الألباب masu hankali yan aljanna masu tsira daga wutar jahannan. suna cewa rabbana ya ubangiji mu sami na munajiyan lallai hakika mu mun ji ne kira wato shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yunadi bil iman yana kira zuwa ga imani an aminu bi rabbikum Yana cewa ku yi imani da ubangijin ku mahalicin ku fa amanna sai ku imani anan suna bayyanar da imanin su da Allah subhanahu wa ta'ala da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce rabbana faghfir lana dhunubana sai suka yi tawassuli da imanin su da manzala ta fa da kuma bin da suka yi suka ce ya ubangijin mu faghfir lana ka gafarta mana dhunubana manya manyan dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kananan dhunubanmu Wata tawaffana ma al-abrar ka dauke mu ka hada mu da mutane kirki a lahira Abdullahi bin Abbas yace al-dhunubu hiya al-kaba'ir wal sayyi'at hiya al-sagha'ir wato zunuban su ne manya manya ne ku as-sayyi'at kuma su ne wato ainihin kanta wannan saboda ubangiji ta'ala ya ce in tattalibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffiru ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci manya-manya ne kuka da kuka hana wata to za mu kankare muku kanana ko da ka sai a kanana ne kuka kankare a nan sun roƙi ubangiji ta'ala ya gafarta musu da su kanana da manya gaba da saboda kanana ba idan suka haɗu za su iya halakar da mu saboda ka ka nemi gafara zunubanka manya da kanana sannan sun roƙi ubangiji ta'ala ya haɗa su da mutane kirki a lahira shine su shiga aljanna domin makamakoman al'abrar wato su ne salihai bayan Allah na gari aljanna ce makoman su sun kurbi Allah ta'ala ya rikar da su da mutane kirki salihai wato alahira shi ne ya kai ba aljanna mutum ko yana samun wannan ne idan ya ji Allah ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وإن أبيه تعالى ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا duka wanda ya ji Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam, to ranar kiyama Allah zai tashe shi da annabawa da kai da dai da bayan Allah na gari yi ta dace ma da da abokanai tafiya idan sun zama shi waɗannan saboda haka idan kana son ka tashi da bayan Allah na gari makomar ku ta zama ɗaya to ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ma'anan kana kan asiratul mustaqim wato tafarkin Allah da daidai hadisi ya tabbata a cikin bukari daga aisha radiyallahu anha aisha ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa qulu wa huwa faqih innahu lam yuqab nabiyyun qat hatta yara maqadahu min al-janna thumma yuhayya aw yuhayya aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake lafiye yana ba mu labarin cewa babu wani annabi da za a karɓi ransa ba sai an nuna masa gidansa a aljanna a cikin an ɗauki ranka ga cikin gidanka a cikin na nuna maka kuma ya ga gidan to sannan sai a masa gaisuwa ta ban girma a ɗauki ran nasa ko kuma a bashi zaɓi a ce kana son ka ci gaba da rayuwa ne ko kuma a ɗauki ran ka je ka san da wancan gida to sai suke zaɓen a ɗauki ran su koma wajen ubangiji subhanahu wata ala تتي فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذه وشي عليه فلما أفاق شقق بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم سر رفيق الأعلى yace tace yayin da maza su waye rashin lafiya mutuwa ta zo masa kansa yana kan jinya na sai aka sumar da ke kamar ya suma lokacin da ya farka ya bude idonsa sai ya kalli sama wato rufin ɗakin sai ya ce Allahumma sirra fi kil'ad da Allah ka rinka da ni da jama'a matsaukaka su ne annabawa da manzanni to kaga ba za su ya roki wannan ko da aka zuwa bayan Allah na gari shi sa suka ce wa tawaffana ma al wato Allah ta'ala ka dauki mu ka hada mu da mutane kin bayan Allah na gari wanda makoman kwashin nan to yau kuma za mu tashi aya ta 194 a cikin wannan sura ta wato suratu Ali Ibrahim inda ubangiji ta lake cewa rabbana wa na ma wa atana na ma wa na Ubangiji ta lace rabbana sai suka sake cewa ya Ubangijinmu wa na ka ba mu ma wa abin da ka mana alkawari a laru su a bisa haratan manzanni na cewa dukkan wanda ya imani ya yi wa Allah da manzon sada'a zai shiga aljanna Allah ka cika mana wannan alkawari wala tuqsina yawmal qiyama kada ka walakanta mu kar kaskantar da mu ka kunya samu ranar alkiyama innaka la tukhlifu al-mi'ad haqiqa ubangiji ta'ala baka wato ainihin saba alkawari duk Allah ta'ala yana aiko manzanninsa da kalmar tauhidi da imani kalmar imani to dukkan wanda ya Allah ta'ala tauhidi ya kade ga ubangiji ta'ala ya bauta masa bai masa shirka ba to lalle ubangiji ta'ala zai kashi a aljanna matukar yayi imani kuma yayi biyayya to shi yasa suke roƙon Allah ta'ala ya cika maka wannan alƙawari tare da sun san cewa Allah ta'ala baya saba alƙawari wato ne ya karbi imaninsu da ayyukan su zama suna cikin waɗanda aka yi wa alkawari aljanna hadisi ya tabbata a cikin bukari manzala ta ce kullu ummati yana kullu da ta illa man aba qalu wa man ya aba ya rasulullah qala man aba ani dakhala aljanna wa man afani faqad aba yake dukkan al'umma ta za su shiga aljanna kai dai wanda shi da nan sai sabon suka cewa zai shiga aljanna manzala ta ce dukkan wanda ya yi da'a ya mai biyayya zai shiga aljanna wanda ku ya saba da ya yi ya shiga aljanna sai in ka bi manzala sassara akwai alƙawari daga Allah ta'ala cewa za ka shiga wato ainihin aljanna in ka saba ka baka da wannan alkawari sannan hadisi ya tabbata da cikin sayin bukari da muslim daga abubakar manzon Allah ta zuwa ce atani atim rabbi wa bashara annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna ita wani mai zuwa ya zo mini ne mini albishir wato ce mala'ika jibril ya mini albishir ya ce mini duk wanda ya mutu a cikin al'umma ta da yi wa Allah ta'ala shirka ba to zai shiga aljanna ba ko wasa aljanna sai abokar ya ce wa in sana wa in saraka ya Allah ko ya yi idan ko ya yi saka ya manza Allah ta sallama ba za ta wace wa in tsana wa in saraka ko ya yi idan ko ya yi saka in ya mutu da imani zai shiga aljanna abokar ya sake yin kawa ko ya yi idan ko ya yi saka ko ya yi idan ko ya yi saka ya sake bai bai ka zo ko ya rasu da wajen in sana wa in ko ya yi daga ko ya yi tata inda bai yi wa Allah ta'ala shirka ba zai shiga aljanna ba za ta ya ce wa in sana wa in sarafa wa ala rahmi ya fi abin ko da ya yi zina ko ya yi tata kuma ko abu zan ba a zo ya shiga aljanna kaga ramar Allah tana da wahala ai tana da sauki ramar Allah ne ya wale daga nan abu zan ba ya tashi yana tafiya yana faɗa wa in zana wa in saraka wa ala rahmi ya fi ko ya yi ga ko ya yi sata a shiga aljanna ko abu zai ba ko ya dinga bai mai da wannan kara wa ala rabbi na bizari ko abu zai ba ramar Allah ta da faɗi wani lokacin mutane suke ka kare wa a kare kan a kare kan a kare sai ka wa a wa'azin ka ba ka kai wuta kawai wuta babu targibi sai dai targibi sai koyitarwa kawai abu kaza wuta duk wanda ya shiga kaza kaza kaga wannan ba wa'azi ba akwai dai kuma a tsoratar in an ci za a kuma wannan shi ne ainihin wato wa'azi wannan alkawari ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala da yayi a hadisai ingantattu da yawa ban da wannan irin hadisi mu'azu ne da shi ma hadisi ne wanda zai zai maka daɗi da zan kuma ya ce ya aba a tadri ma haqqul da ya ya mu'az a tadri ma haqqul la ala al-jibal wa ma haqqul jibal ala Allah qala wallahu wa rasuluhu alam qala haqqul la ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a وحق العباد على الله ألا يؤذب من لا يشرك به شيئا kasan hakkin Allah akan bayin Allah da hakkin bayin Allah akan Allah ya mu'az ma ban sani ba Allah da manzon sa ba sani manzon sa ya hakkin Allah akan bayin sa su bauta masa kasu masa Allah ya dau alƙawarin duk wanda ya bauta masa bai masa shirka ba zai shiga da shi aljanna Abu Dharr yake ko bare yau mutane hadisin da Rasulullah abu ba abin da mu'az bai da wani ba zai mutane a bishiyar ba ya rasu da ya a'a karka musu ilan bayan yi za su dogara da wannan wani ya ji da zai fahimci hadisin ba zai je ni ke kafar sa kawai tun da riga ya yi imani yana gani zai tafi aljanna tare a za ka shiga nan ko da kana sabawa Allah ko ka na ko ka yi sata amma fa za a rataye da kautar a karkaɗe maka kura to wannan kaɗe tsoron shi wanda mutum bai zai so shi zai so ya tafi aljanna tare amma ko na zarra ne da kai na imani sai ka shiga can wanda shi ne babban amfanin imani to da haka sai ce karka musu shi to amma da ya zo da suwa shi ma haɗu ita ba sai ke ganin in bai ba da hadisi ta ba ya ilimi don ya san ayoyi da hadisi da suke magana akan hadari ko ilimi to da ya zo da suwa sai ba da labarin hadisi ta kuma domin tsoron ka daidai kar ya zama ya koyi wato ainihin ilimi to wannan bayan Allah sun roki wannan alƙawari kada suka ce wala tusina yawmal qiyama ya Allah karka kaskantar da mu ranar kiyama a gaban halittunka ranar za a ce kai wane dan wane kayi kaza kayi kaza ba mutum yakan yi laifi ya fuya ba ranar kiyama sai a tona masa a ciki ya yana yana na yana sata aboye sai mutum da sara'i ranar da za a buɗe wannan asiri sai an tara jama'a na farko da na ƙarshe sai a daga ce ga wani dan wani ka wani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to sai kai addu'a kada Allah ya sa kana cikin wa'inda za a nuna wa shi ne ma'anar wala tuhsina yawmal qiyama karka kunya ta mu ka kaskantar da mu ranar alkiyama ya ubangi duk wanda ya bar wani wajibi ko ya aikata wani haramu to kaga Allah ta'ala zai tona masa asirin sa ranar alkiyama sai dai idan ubangiji ta'ala ga dama ya kai ba. don Allah ta'ala ce wa yaghfiru ma duna zalika liman shawo. abinda ba shirka ba Allah yakan yafe ga wanda ya ga daman wato yafe Ba to amma kai ta addu'a tunda kai mai laifi ne kai ta addu'a Allah ta'ala kar ya tona maka asiri wato ainihin ranar alkiyama don akwai abubuwa na sirri kaga sallah sirri ne tsakanin mutum da ubangijinsa in bai yi ba ba da zai a gane bai yi ba ga kaga Allah ta'ala ba zai iya tona asirin mutum a gaban alkiyama ya ce wa da haka nan azumi sirri ne tsakanin ka da Allah za ka iya koya ka fi abinci ka fito ba wanda zai gane ba azumi ta ke ba kuma akwai ranar da ake tona wannan asiri wankan janaba shi ma abin nan sirri ne tsakanin ba da ubangiji in ba ka yi ba za a rubuta a goshin ka yi ka fito gobe a ce ai ba kai wankan janaba ba wanda zai gane to ka ji tsoron Allah ka yi wannan abu domin kada Allah ya tona maka asiri ranar wannan wajibi ne sirri tsakanin ba da ubangiji da makamanci ne wannan sannan akwai kuma ayyuka na sabon Allah mutum zai iya zina a boye zai iya ha'inci a boye zai iya yaudara a boye zai iya munafurci duk mutane ba su gane ba amma ranar kiyama ana tona asiri sai Allah ya tona masa asiri a kira sunan sa ne dan wani cikin wani yayi kaza yayi kaza ko da mutum zai tsoron Allah ya bar zunubai da zahiri da na ne kuma ya roƙo Allah ta'ala ya gafarta masa kar ya tona masa asiri hadisi ya tabbata a cikin sayyid Bukhari da Muslim manzo Allah ta ba da idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yawm al-qiyamah yurfa'u li kulli ghadirin liwa'an liwa'un faqila hadhihi qudratu fulani min fulani wato idan aka tara mutanen farko da na ƙarshe ranar alkiyama kowane mayaudari ana ɗago masa tutar sai a ɗaga tuta ga tutar wani wannan yaudaran wani ɗan wani jikan wani mayaudara kowa ga tutar wani hango ka daga nesa cewa ne mai yaudari ko dai Allah ka yaudara kana ta saba masa kana zai cewa kai mutumin kirki ne kuma kai mutumin banza ne ko kuma ka yaudari mutane wannan yaudara ne wanda Allah ta'ala zai kunya ta mutu ranar asiya wannan shi ne wato ainihin kaskancin da mutum yake samu ranar asiya yanzu a nan duniya idan mutum ya yi sata a gobe sai aka zo aka kama shi gaban jama'a ka ce farawo farawo kaga ya ji kunya ya sai ya yi yare da fata mutum ya je yi zina da wata aka kama shi aka zo kan hanya ana dukansa ana fallasa shi cewa ya yi zina da matar wani ko ya yi zina da wani kaga a fili ya so muke da wani kunya sai wannan ne ba a na duniya ba ya yake ballanta na wato ainihin da lafiya sai Allah ta ya ce inna ala ta kullu ni'a suka ce ya Allah ba ka saba alƙawari to shi Allah in yi alƙawari ba ya saba saboda saba alƙawari abun zargi ne ko a cikin mutane ma munafurci kuma idan ka so ka gane wani mutum ne to sai ka lura ina yin gaskiya ya zai magana ina cika alkawari ina boye sirri wanda duk da bibu da wanda suke suke sa mutum ya zama mutum wanda in an rasa su ba kuma sai ya zama mutum mutum sai ya zama ba mutum ba sai ya zama wani abu ba sai ya zama wani shasha da a cikin da sai zuwa ne sai idan ban zargo dan ya hafaz talata fa bihi wa law bi kafin min ramadi wa ba'u lis sadiqi wa mazlumanin wa bi imanin sara'i fi suhadi idan mutum bai kiyaye abubuwa guda uku ba da kima a cikin wuta ka kai da shi ko da da sauka idan ba da cika alkawari ba ya koyar sirri ko ba ya kyauta marwaci shi nan shi ba mutum ne a cikin jama'a ya zama shi ko mota ne ke to da haka abu ne wanda zai zubar da shi to ubangiji ta'ala ba zai tibbatu da wannan wato ainihin siffan ba a ce maka alƙawarin abu na alkhairi kuma bai maka amma zai maka alƙawari na narko sai kuma ya saba wani alƙawari saboda wannan yabo kai wa mutum abu yace sai na kai karanka daga ba sai a ba a abu to na fara ko shi da kansa sai ya fara kamar abu yace sai mare ka kuma sai fasa wannan abun yi ba masa ne ramuwa ba kai ba to kaga wannan wahidi ake cewa amma alwa'adu zan baka kaza zan yi maka kaza abu na alkhairi ka ce za ka masa kuma ka fasa wannan sai taɓa mutuncin amma abu na shari'in ka fasa wannan ba zai taɓa mutuncin ba ya sa ne ce wa inni wa in au'atuhu au wa'atuhu da mukhlifu iadi wa munjizu mawidi yace ni in yau mutum alƙawari na alkhairi ko na sharri to na alkhairi ke cikawa na sharri kuma sai in saba kaga ya gode da lena ya gode kansa saboda haka ubangiji ta ala baya saba wato alƙawarin da yayi wa bayinsa yasa Allah ta'ala cikin suratul zumar yace lakin alladhina taqaw rabbahum لكم غرف من فوقهم غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد wato wanda suka ji tsoron ubangijinsu suka ji tsoron Allah suna da benaye a aljanna sakamakon kuma a saman sun akwai wasu benaye ginannu duka nasu ne wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin su shine benaye na aljanna alkawari ne da ubangiji ta ala ya mutu Allah baya saba alƙawarin sa to da ka dole ji tsoron Allah yana da aljanna aljanna ma dai gidan sama kana hango na kasan nan kawai miskinai to da ko a duniya aka ce mutum gidan sama yake da shi ka san ai mai kuɗi ne ke to haka nan mawadaci ne to haka alahira benaye ne ko benaye wato zahirin su ta waje kana ganin ciki ta ciki kana ganin waje an yi su da tangaran ne da gidan zai amma gidan sun da zinari da da azurfa wanda babu irin sa a duniya yanzu a nan duniya ba kai sakai gidan da zinari ko azurfa ba kai amfani da zinari a ce ana gani ciki daga waje ko waje ana ganin ciki sai sa zinari a fasa yace wannan abu sai a aljanna kawai a ce azurfa kuma gidan da azurfa kawari na zurfi sadi a karau a ce na azurfa ai ba za ai azurfa a duniya in kai haka ba za ka ga dole cikin ta ba sai dai kaga zahiri ba za ka ga tajiri ba to amma a lahira akwai irin wannan gidan gidan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahir Allah ta'ala ya tanada dawa bayan ka nagari irin waɗannan wato gidajen ko a nan duniya yanzu aka nawa ka benaye na gida za su baka ainihin wato sha'awa daban suke ba irin ta bulan ba sai masu kuɗi ne za su iya yin wannan wato ainihin benayen ko kamfanoni ubangiji ta ala ta da masu tsoron allah waɗannan wato ainihin ya da ni'imomin da ke sai allah ta ala ta yi fasta jabarar فاستجاب لهم ربهم أني da الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب Ubangiji ta lafi fasta jaba da rabbuhu sai Ubangiji sai amsa musu addu'an ta shi ke Allah ya amsa sai shigar da su aljanna sai suka musu alƙawari yace anni la ubi wa amala amilin jin bai tala ta ni ba na so zartar da aikin wani bai aiki da gaske ku min sakarin aurunsa sawa'un namiji ne ko mace wanda ya aikin lada zai je hadda ainihin sa, wato ainihin alaƙa ba zan ba zan lalata masa ainihin ladansa zai samu ladan zai samu sakamakon ba a bakon min ba ne ai shakin ku daga shaki ne namiji daga mace mace ma daga namiji ne saboda haka duk ɗaya kuke a wajen wato ainihin sakamako ya ce fallazi na hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitta su daga gidajensu wa hudu fi sabili aka cutar da su don riko da addini na injin ji ubangiji ta'ala wa qatalu suka yaki wa qutilu aka kashe su a wajen yakin Allah ta'ala ce da ukaffiranna anhu sayyi'ati sai na kankare wasu zunubansu ولتدخلنهم ولن شدت من جنات تجري من تحتها الانهار aljannatai wanda koramo na giya da zuma da madara da ruwa yake gudana a ƙarƙashin su sawaban min indillah kuma sakamako ne da wajen ubangiji ta'ala wallahu indahu husnul thawab ubangiji ba wanda zaka yake saka maka irin sakamakon ubangiji subhanahu wa kyakkyawan sakamako ne kuma da dadi kan abu da wato ne ka cancanta Allah ta'ala ce fasta ja ga Yau da bai ta ala an samu su dukkan addu'o'i da suka yi addu'o'i guda uku duk Allah ta'ala an samu su ubangiji ala yana amsa addu'a yana amsa addu'a mai addu'a harshe ne yake yi ma yana cewa wa idza ta'alaka ibadi عني فإني قريب أجيب دعوة الله إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون idan bayina suka tambaye ka dangane da labari na to ga gaya musu a kusa nake da su ina jin su ina ganin su ina tare da su da ilimi na babu abin da za su iya koya ni su amsa ni ina amsa addu'a mai addu'a amma su amsa kira na su yi imani da ni da su samu shirya sau da aka idan dai ka amsa kiran ubangiji ta'ala to Allah ta'ala ko zai amsa maka wato ainihin addu'o'i wani lokacin rashin amsa addu'a matsala ne daga wuyu amma Allah ta'ala riga ya alƙawari wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ta'ala ya ce ku roƙe ni zan amsa muku dan da baka samu amsa ba da matsala daga wurin ka kai baka bi ka'idodi na addu'o'i ba da duban da ake na addu'a ko kai wani abu wanda zai ana amsa maka wato ainihin addu'a amma Allah ta'ala yana son addu'a don har ya zo a hadisi man lam yas'alillah yaghdab alayhi duk wanda bai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ta'ala zai fushi da shi kuma yace addu'a wa ibada addu'a ibada ne in kace ba ka roƙi Allah ba ai kana ne girman kai kenan kace ba za ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala domin addu'a ibada ne kuma ko da abun duniya kake roƙo sai Allah baka arziki ko ya baka gida ko mota ko ya baka mace ka za ka aura duka wannan a cikin ibada kake ga shi wani abu ne na maslahan kanka amma kana bautan Allah ne subhanahu wa ta'ala balle ta za a ce kana roƙon lahira ko kana hadawa duka biyu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar kana roƙon alkhairin duniya da da abin da lahira gaba duk wanda ba addu'a ba akwai alama yana da girman kai shi yasa ubangiji ta ala yace innal ladina yastakbiruna an ibadati kai da kudu da jahannama da ne waɗanda suke girman kai ga barin bautana ga barin yi mini ibada shine addu'a din ce to za su shiga wutar jahannama suna masu kakai wa qala rabbukum uduni da Allah ya ce ko roƙe nan an samu sai ce duk mai girman kai baya na to zai shiga wutar jahannama yana ba kaga sai addu'a dole ne a yi ta dole ne zama kana da lokaci na yin addu'a galibi mutane suna shiga damuwa da tashin hankali amma yau kun su koma addu'a din kwaye da mafi yaɗi mafi na yi wasu abubuwa da sai dai yana ta biyu wasu mutane wasu ne za su warware masa mafana da ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala mutane in ma ta hanyar su abun zai biyo mutane suna hannun Allah ke ke sarrafa su yadda ya dawo da haka zai ba su umarni su maka ne umarni sa irin na kaddara da haka wani yake cewa la taqba anna li makhluqin ala yi. فإن ذاك مضر منك بالدين واسترجع الله مما في خزائنه فإنما هي بين الخاف والنور kada ka an tar da kanka wajen abun hadisi don roƙon wani abun duniya ita wannan zai cutar da addini ka nemi arziki na ubangiji subhanahu wa ta'ala ka nemi arzikin Allah arzikin Allah yana tsakanin kafin da nono kun sai abin ya kasance inna ma amru Allah ta'ala idan ba ka addu'a Allah ta'ala zai fushi da kai don ka nuna kenan kai ta yi ne ka'ina ka nuna ka'ina za ka iya biya wa kanka bukata ko bai zama kuma baka ta ba ya yi wa nasu an tumu tukara ila Allah wallahu kuma kami ya ko mutane ku bukata ne zuwa ga ku ne mabukata zuwa ga ubangiji ta'ala Allah ta'ala shine wato ainihin mawadaci saboda haka dole ne ya zama kana yin addu'a a cikin sallolinka akai kaɗai ka a cikin dare da rana a halin tafiyanka kana zaune kana tsaye ka zama mai yawan addu'a sai kaga ubangiji ta'ala ya kawo maka ɗauki a cikin wato ainihin al'amura abin da yasa Allah ta'ala yake son addu'a kuma ta zama ibada saboda akwai kankan da kai a cikin addu'a duk mutum mai addu'a to za ka ga yana kankantar da kansa a wajen Allah ta'ala kai da Allah shi ne mai in bala'i ne shi ne zai yaye maka to Allah yana son haka kama ka je kai ta yi roƙon wani ka je kai ta kaskantar da kai ko ka zauna ma babu addu'a kwata kwata farin ma ne suka ce man ruzin Allah fi du'a lam yu'amin hijawa duk wanda aka azurta shi da addu'a ba za a haramta masa amsawa ba to kuma yadda ka'idar take shi ne duk wanda baya addu'a kuma to zai je roƙi mutane ne eh, in ba ka roƙon Allah ta'ala akan bukatunka to sai Allah ya jarabe ka kuma da roƙon mutane sai zama mutane za ka dogara su ba da Allah ba su ba da kaza sai Allah ya barka da mutane ko mutane ba za su iya maka ba dole za su tsosa yau da gobe ba Allah fa a dai ku fa umna wa ummu wa ya yaqulu ka ta'ala yawma sayyid yau ka karba yau ka tambaya ba ka gobe za a kosa da kai amma Allah ta'ala shi kuma haka yake ina son me naki wallahu yaqdahu in tarakta adamu wa bunayyu adama dina ya yaqdahu Allah shi kushi yake yi ba ka roƙonsa dan adam kuma kana roƙonsa kushi yake yi kaga ka daga roƙi wanda taskokinsa wato ainihin ba sa karewa Bangiji ta lafi an ni la ubihu amala amilin minkum min zakarin aw ni ba na lalata ladan aikin mai aiki ko mace ko namiji ba wanda zai aiki ban ba shi lada ba zan cika masa sakamakon aikinsa ko namiji ne ko mutum. Sabbin saukan wannan ayan Ummu Salama ne ta ya Rasulullah inni la asma'u dhikra an-nisa'i fil hijrati bi shay sai ya rasulullahi ubangiji ala yana ambaton maza yana ambaton maza ba na bi yana ambaton mata akan abin da ya shafi hijira shi da, sai Allah ya saukar da wannan aya fa tajaba lahu rabbuhu أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم يضال فالذين هاجروا وأخرجوا فذاك كذا duk inda aka ambaci namiji a Qur'ani to mace ta shiga kai dai akwai dalili da yake da idan an samu da yin da yake a wannan hukunci bai shafi mata ba sai sa ba sai an tsaya in an faɗi namiji sai an maimaita mace ba an faɗi namiji a maimaita mace maganar sai ta yi tsawo to da haka ubangiji ala ya nuna cewa qur'ani ya sauka akan maza da mata gaba ɗaya wato makamancin wannan ayat ta ce ayat suratul nahl inda ubangiji ala ke cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون dukkan waɗanda suke yin aiki na gari ko namiji ne ko mace wanda yake aiki na gari Allah ta'ala ce zan raya shi rayuwa mai daɗi a nan duniya zai samu walwala ta kuma zai da haka ko namiji ne ko yake ko mace ne zakarin an kunsa sau da haka ba za a ce wani aikin mata yana tafiya ga kawai da ba a kusan kurani ba a tace ne kuma Allah ta lati zan saka musu da kyakkyawan sakamako ranar ajiya. zan ba su ladan su da kyakkyawan fiye da abin da suka aikata wato ainihin ranar ajiya. hadisi ya inganta cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah la yazlimu al-mu'mina hasanatan yu'ta biha fi dunya wa yusabu 'alayha fil akhirah وأما الكافر فيؤتيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم lam abin da lam yakun lahu hasanatun yuta ta khaira manzala ta kuma ce hakika ubangiji ta ala baya zalunta muni idan ya aikata kyakkyawan aiki Allah zai ka masa a nan duniya da lahira ba. sakamakon kyakkyawan aiki a nan duniya ce za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali a lahira kuma ga rahama ta ubangiji su ba wa ta'ala yace amma kafuri idan yi wani kyakkyawan abu a nan duniya to abin da ake masa shine a saka masa a nan duniya ila harkokinsa su yi ta tafiya daidai yana da zumunci yana kyautata wa talakawa da miskinai da yan uwansa yana kyauta yana sadaka yana yin abin da mu'amala mai kyau to sai Allah ta'ala ya saka masa a nan duniya sai harkokinsa su dinga tafiya yadda yake bukata to amma ya je lahira kuma ba shi da sakamako ko kaɗan sai dai azaba ta ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda babu mai samun kyakkyawar sakamako a lahira sai musu Allah ta'ala ce ba a min ba'du shashin ku daga shashi wato mazan daga mata aka samu su mata ma daga maza ne to da ka ba bambanci sai namiji da mace sun haɗu sannan ake yin mutum ubangiji da ala faɗa cikin suratul hujurat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum da wannan da kuka ya ku mutane mun halitte ku daga namiji da mace to da ka namiji daga mace mace ma daga wato ainihin namiji kenan sai ubangiji ta dace mun sanya ku kabilu da dangi dangi domin su dan juna wanda ya kuwa daraja shi ne wanda ya fi wato ainihin tsoron Allah to da ta gaba ɗayan su abu da ya shafi wato harkan ba da lada ɗaya suke maza da mata sai ubangiji ta dace fallazina hajaru waɗanda suka yi hijira wa akwai min diyari aka fi da su da gidajensu su ne sahabbai wa ulu fi sabili aka cutar da su a tafarki wato wani abu shi ba su daraja Daraja tana zuwa bayan wahala da ibtilai yawanci abu in mai daraja ne to za ka samu akwai wahala a cikin to shi sa ka zuba suka yi suka yi hijira daga garin da aka haife suka tafi madina wanda ba don ba son su bane ba mai son ya bar garin su sai dai in bai samu abin da yake so a garin su shi yasa da maza kuma da aka gaya masa da warkar su bin lokacin ya gaya masa cewa zai bar garin makka lokacin da ya zama annabi tun kafin musulunci ya yaro sai ce a oh, mukriti ya kun yanzu fita hilan yana juyayin bari ba yana juyayi don haka so ka bar garin ko ko musamman makka ne garin da ya fi kowane gari daraja a duniya ta ce ta fi kowane gari daraja a duniya ita ba to lokacin ko da aka fita shi ne zai yi hijira a bakin garin baya ta ta bayan gare ce wallahi innaki da khairu ardillah وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أريد منك لما خرجت yace wallahi maka yace garin da Allah ta'ala ya fito yace garin da kika fito ne garin daraja ba don an fita ni ba ba zan fita ba ba don kora na aka garin ba ba zan bar gari ba to kaga haka suka bar gidajen suka bar ainihin iyalan da dukiyoyin haka suka bar garin ba suka koma wato ainihin garin ba sai Allah wa su in kai kaga dama ne ka kaura daga gare mu koma ne. gari ake da kaga tanni ya fi daɗi ne shi sa ka kaura ya fi maka daɗi kaga wannan kai ba abin tausayi bane amma a kidan sa maka sai ka bar garin ka je ka zauna a wani gari to kaga wannan akwai abin tausayi sannan wa hudu fi sabi aka cutar da su za a iya cutar wanda ba yi wa manzon Allah suna zuwa cikin sahabbansa an hada su sakat ba su da sakewa saboda rike wannan addini da musulunci to kaga sun sha wahala sannan wa qatalu suka yi jihadi ba an dawo madina aka ce ku zira lil ladina yuqataluna bi annahum zulim saboda aka su je su rama abin da aka musu a makka nan su tashi su je su rama aka ce wa qatalu mushrikina kafatan kama mu kafa ku fitar gaba ɗaya ku je ku yaƙi kafirai kamar da kuma suke muku taron dai shi na aka ba da izini aka ba da umarni kuma dole sai an ji an yaƙi haka sun ga duka fita sannan wa kuki kuma aka kashe su a wajen yaƙi yaƙi ma inda za ka je nasara kawai za ka yi babu kusa? in ka je za ka kashe ka kuri ne ka dawo ba ga wani da akwai morewa a cikin ba amma in ka je ne kuma za ka iya kai shahada a kashe ka aure to wanda suka sha wannan wahala su ne Allah ta'ala ke da ukaffiran na an zuriya dan in suna da wani laifi ma a baya bangi ta'ala ke zan yafe musu wannan dare na yafe ka ke na kyakkyawan aiki yana tafiyar da mummuna innal hasanatu yudhibna sayyi'at idan aiki yana tafiyar da mummuna wa asbi sai akan hasana ta tamuwa to abin da kaji in kai mummuna in kai mummuna ka bi da shi da kyakkyawa sai sai shafi wani gara mun bil hasanati ahsiyata sai Allah ta'ala ya ce to zan kankare musu ne kukan da suka yi a baya saboda wahalan da suka sha a addinin musulmi sannan kuma in shigar da su aljanna kuma sakamako ne daga wuri ga kaga ba an kakare maka zunubanka ba mu ko sai aljanna ko dama zunuban da za su kai kautar annaba. ubangiji ta ala daga nan kuma sai aka tafi aljanna hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari da muslim wani mutum ya ce ya rasulullah ara'aita in kutilku fi sabilillahi kafiran muhtasiban مقبلا غير مدبر أيكفر أيكفر الله عني خطايا duk ya rasu lai gari labari yanzu ina zan fita wajen jihadi in je ne yaƙi a kashe ni fi sabi ina mai haƙuri a wani yaƙin ba ni raƙi ba ina mai neman lada ina mai fuskantar abokan gaba ban gudu na ba su baya ba yanzu wanda yakin zai kankare mini zunubai na gaba ɗaya ba za su haifi na zai kankare ba kawai yaƙi yana kankare ne laifin suka mutu to sai kuma su sa sai sake tambayar da ce kai ka kusa ya kake sai ya rasulullahi idan na fita yaki na je na yi hakuri a wurin yaki kuma na nemi ladan Allah subhanahu wa ta'ala a wurin yaki na fuskanci kafurai ban gudu ba mai juya ba ba aka kashe ni a wani ce, duk su bai na za a gafarta mini ba za su wace na'am illa daina akbara ni bi zalika ha ita yi haka ne sai dai ba shi, ba shi kan ba za ba hadi ba a kan kare shi yanzu yi su ne ba ni ba shi, to kaga haƙƙin wani ne hadi da zai yafe maka wajen sai na masu cewa wai idan ka sa kuɗin gwamnati ka je ka umra ko aikin hajji haka ba ake roƙon yanzu ya kafa. za a yi suke zuwa umra da aikin haji wai in ka kaci kudin gwamnati to aikin haji yana yafi dukkan zunubai gaba ɗaya ka je ka yi aikin haji haka umra tana kalkule zunubai gaba ɗaya ta wai sai su je su yi umra ko aikin haji suna da wani shi kenan ya ke musu satan da suka yi na kuɗaɗen al'umma kuɗaɗen kira to duk wanda ya haka ya loba ka ne kawai ya bayyana kai wawa ne haƙƙin wani Allah ta'ala baya gafarta shi ko jihadi ma bai gafarta ba shi ba ma ta zo balanta na aikin hajji ya fi maka bashi ko balanta na ma zalunci idan bashi ba ya fi maka ba ina maganar zalunci ko wani to da ka haƙƙin wani na wani ne Allah ta'ala da zai ya fi maka ba ko ka isi bai bari ko miliyan ɗaya sai in wancan ɗin ya fi maka in ko bai ya fi ba za a ɗauki kyawun ayyukanka a bashi in ba ka da kyawun ayyuka a ɗauki zunubansa a tsora maka shi tafiya janna sai ka bata to da haka wannan rudu ne ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ina nuna mana irin gatan da yawa wato ainihin bayinsa saboda haƙuri da suka yi wajen riko da wannan addini to amma yanzu abun mamaki shine mu ba duka wannan matsalolin babu a garin ku za ka iya yin addinin ka ba sai ka yi jirawa sannan kuma ba wanda ya kore ka daga gidanka saboda addini don kana faɗan la da illallah ko kana san sannan ba wanda ya cutar da kai ba wanda zai zo masallaci ya kama mari ka don kana sallah ko ya tare ka a hanya ya ce ba za ka je sallah ba ba wanda zai ce don kai musulmi ne a yin ya zai ce yana ainihin fuskantarka da makami ko zai halaka ba wani matsala da muke da shi akan addini sai dai muke zama matsawaci kawai da zai addini sa ba ko kuma bai bin rukun shi sannan jihadin ma ina yake lokacin da liman zala kuma ya ce ku fito mu tafi kowa dole ya fito ko ka shirya ko ka shirya a je kana ganin sun kufi malar walƙiyar sun kufi da mashi da kibiya amma haka za ka je yaƙi nan in kwanan kai kare ka yi shahada in bai kare maka dawo shi yasa maza zuwa da aka tambaye shi aka ce to wai me yasa wanda ya shahada shi ba a masa tambayar kamari na kuma ya ce ai walƙiyar sun fi kawai ya ishe shi ya shi walƙiyar sun kufi razani da barazanar da ya gaje kawai ai ta isa ba sai an je ana masa tambayar ba duka wannan ba mu babu shi kuma wanda aka kashe su a waje amma duk da aka kai kaga babu riko da da addini an je a shi wani iri kai mu da kanmu muke ba da kanmu da kanmu addini nawa muke kai da shi ba a ce kar mu yi ba sai mu ce ba za mu yi ba ba wanda ya ana ka sallar juma'a ka ce wani ba zai sallar juma'a ba wanda ya ana ka jaji ka ce ba zai tun ba a hana kama ma ka ka kace ba za ka yi ba ga an samu kowanne da za a hana ka ke ke za a hana ka addini a dalilin da bai kai hana ka yin addini ba ba ko za ka dai za a hana ka ko ka zama matsoranci kawai ka fito da wasu abubuwa akan addini ka shi ke za ka ya kamata mu bi tsoron Allah wani na ta bi da mashi ɗinin mashi da tsinin kibiya ba ta hada mutum yin ba a wurin yaƙi ana sallah ga abokanin gawa suna fuskantar za a riga jama'a nan biyu a ce rabi su je su tare abokan gawa rabi suna sallah sai raka ne suka tazo idan su je su kama kai ana yaƙin ma wani hisso farijanan auru kuma ne kai hisso farijanan auru kuma ne kana yaƙin kana sallah kana dukan kafuri kana gudu fiye. yana cikanka da makami kana cikanka amma kuma sallah kake yi sallah ba ta faruwa amma kai da kanka za ka farar da wato ainihin addinin ka Allah ya wace ubangiji ta da Allah ta la yurran da taqallubul ladina kafaru la yurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam وبئس المهاد ubangiji ta alace la ya wurin naka takallubun ladina kafaru fil bilad takallubun ladina kafaru fil bilad yawon waɗanda suka kafurta a cikin ganuwa garuruwa tafiye-tafiyensu na jin daɗi na shakatawa da walwala da suke a cikin gari da ni'imomi da suke ta ci suke amfani da su la ya wurin naka karya rufe domin ta nuni ne kana da dokoki kai ba a sake kake ba ba a sake kake ba ya zo a hadisi a duniya sijinul mu'min duniya ko hukun mu'mini ne ma'ana addabai bai yi sai abin da aka ce kai zaka abin da aka ce ka bari kuma dole ka ka bari amma shi ka buri ba yawa to wannan shakatawan da suke yi kada ya bude wato idan kana tafiye-tafiye kana zuwa kasashe ko kana tafiye-tafiye da jirgin sama in ka ga yadda kafirai suke tafiye-tafiye abin zai baka wani sai sa corona virus da ta zo sai tafi iman su suke yawo kasashe su je nan wanda ya je nan sai zama na inda abin ya faru din eh, ya'yan su sun yawa a wannan wurare saboda shiga da fita da suke wanda ya ɗauko a can wanda ya ɗauko ya kawo gare su wanda ya tafi ya kawo to na karya ruje idan ka ga yadda ake tafiye-tafiye na jirage na yawon shakatawa kawai ba wai ma harkar kasuwa ba da yawon bude ido a kafa daga wannan jirgin a shiga wannan mai sai ka ɗauka babu talauci a duniya kwata-kwata ko taƙallubun da nina kafaru fi biladi jiki ya Allah ba su wannan wannan karyar mu da yake gara ka zauna a bakauyen ka ba inda za ka je maka taɓa hawa jirgi ba ka yi imani da Allah subhanahu hana ta'ala ba dole sai ka yi rayuwa irin su ba za ka ji daɗi walwalar da ke imani da ke cikin zuciyanka da walwalar da yake sa maka ya ishe ka jin daɗin rayuwa ya ishe ka ba sai ka yi abin da ka kuri ko da haka karya ya rufe ka shi sa wani tala ce mantabun kari dan jin daɗi ne ɗan kaɗan na ɗan lokaci ne ba duniya ba kwanan ta nawa duniya za ta ƙare sun ba ma wa ku jahannamu sannan ma su sun jahannama ne wa bi salma wa bi salmiha wa bi salmiha ita ce wutar jahannama ita za a mutu shunkuda a tsora su a kai sannan a musu rufi da da wutar jahannama saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya maka makoman kafirai idan kace za ka biye musu to mata za ka yi za ka je ka yi aiki irin nasu ka je ka shiga wutar da abin da ke halakar da mutane abu kudu ne duk Allah tsorkar da su a kan to yadda inni ku bi arba'in yarminan su wasu عن خوف لها توجيه ya والدنيا ونفسي والورى يا رب انت على الثلاثه اجل بين guda له kuma wajen na ba guda kudu kowanne ya nada kibiya yana keji na zai harfe ko ina harbi na su ne ibili shaidan allah ta'ala ya ce karka yadda da shi a karke shi a matsayin maki na shaidan da kuma a duhu aduwa ka ne karke shi maki ka tare da baka manya ce karka yadda da shi zai halaka ka inda ma yadda da tsohon ya kuma wani a kare ina kiran jama'a sanina ne wa abokin mutuwa ne ko je kushe. sannan sai ranka kuma inda nan ka da amara su in ka biyo son zuciyarka nan ma za ka bada ba za ka rute ka da kyakkyawan aiki ba sai dai munanan ayyuka sannan kuma sai duniya duniya ba ne wani wurin jin daɗi ne wato ainihin da ruhi saboda haka karka yadda da ita wani ta dace kamar su ji a hannun dani وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور rayuwar duniya ba kuma ne rayuwa ne da rudu ko ne duniya ne take fata yi sannan na hudu shi ne mutane abin da wani ya ce na yi na ga wani ya yi abu ya fushi da ni ma zan ko da ya saba wa addini kai baka da doka sai ka Allah ce ya qurran ka ka irin rayuwar su kake son kai to da ko za ka bar addini ka ka da da baibai kana da doka su ko ba su da doka kuma duniya an bar musu ita ne kawai su je su ci ai akwai lahira lahira kuma ba ta su bari manzala ta zuwa da ya zauna a ƙasa ya zauna kan taburma ta yi masa shaji shaji ko ta ina taburman kaba babu shimfiɗa da ya tashi sai na umar ya ga dukkan ta tashi shaji. babu shimfiɗa yi bacci a haka sai na ya kama kuka yace ya rasulullahi yace maza za ta me shi me yasa ka kuka yace ya rasulullahi sarkin kisra da rum suna kwanciya akan tufafin alhari amma kai kana kwanciya akan kayan sabo sai maza ta haifi ya umar ala kan ba an ta kula da lamun duniya wata kula da akhir ya ya umar kabari bari a basu duniya mu a bamu lahira ba matsala ba matsala bane duniyar ta zama ta hasu mu kuma a famu lahira ba da duniyan ba komai bane da za ka ga mutumin kirki yana shan wahala a duniya mutumin banza kuma yana jin daɗi kaga kafu yana jin daɗi duk bukatun sa suna biya da duniya amma bawan Allah waliyin Allah mutumin kirki mumine shi kuma da gare ke zaɓar nan tafi ne ina cikin wahala a rayuwa saboda duniyan ba kuma komai bane ولو كان يعيش الفتى من عيشه يذيب الفتى من عيشه وهو جاهل ويقضي الفتى من عيشه وهو مؤمن ولو كانت الارزاق تجري على الهدى حلبنا اذا من جهلهن المعارف mutum bai san addini ba bai san kawai ba amma yana jin daɗin rayuwar sai ga mumini ba Allah ko yana ta shan wahala ana ta fama yake da arziki mai hankali ne ai da dabbobi sun mutu da arziki mai hankali wanda ya dace zai je wajensa da dabbobi ba za su rayuwa kenan da takurai da fasikai duk halaka da su to shi arziki ba ruwansa ko ina yana zuwa وإلى نام تموت الأخت في الغابات جوعا ولحم الضعن تأكله الكلاب وعبد قد ينام على حرير وتنسى بمفارشه التراب yace zaki yana mutuwa da yunwa a jeji amma kuma koraye suna cin abin da karnuka suna cin naman tumaki kare ya samu nama na cikiya na amma zaki kuma duk matsayin sa gashi yana mutuwa bai da za ka ga barawa yana amma kuma ɗa mai daraja shi ko yana kwanciya a kan baya to haka rayuwar duniya take to idan ka ce wai wanda ya samu jin daɗin rayuwar duniya shi za ka fi yi wa ai sai ka fata kenan sai ka fata dun galibi masu shakatawa a duniya ba mutanen kirki ba ne ubangiji ta dace wannan karya rufe ba ko ba su yi kasa da wani shi yasa idan ka zo ba duniyar nan ka ga irin yadda ake cika a wajen wasanni wasan kwando ne ko wasan dambe ne ko menene daga yadda stadiyo ke ɗaukar mutum dubu sittin dubu saba'in dubu arba'in da kaza sai ka yi mamaki sai ka ji tausayin al'umma idan aikin addini ne ba yadda za a yi ka tara wa'in nan mutane ba za su taru ba amma abin da ya shafi harkar wasa daga kasa zuwa kasa wanda mutum ya biya kuɗin jirgi miliyoyi don ya je kalli wasa kawai ya je ba don a yi a gaban wanda in an nuna a talabijin ma zai iya gani amma kuma sai ya ce an yi a gaban to duka wai na uwa kan su ke kai kama motar mai tsada ya jirgi ya ci wannan abin ne duk dai a kare ne ba duniya ba to kare roƙe ka matawun qalil dan jin daɗi ya dan kaɗan sannan makomar su kuma wato ainihin wutar jahannama a cikin suratul luqman ubangiji ta lace numatti'uhum qalilan thumma nasarruhum ila azabin qalil wala kai da su daɗi ne dan kaɗan to kafirai sannan a ƙarshe kuma za mu je mu shigar da su azaba mai kauri da shi azaba wutar jihar yanzu wanda Allah ya gaya wa haka shine za ka fi wa sai za ka fi daɗi iri na ai rayuwar ba dai bane rayuwar mumini da kafiri ba dai bane in ko kace za ka yi rayuwarsa to za ka bar addini sannan kuma duniya za duniya za ta kai ka tabaro ka hiya ta kudu bi min fiha azari azari min fatati wa bashi wa la yadruka minni istidabun fa qawli mukifun wa fihi mukifun duniya tana faɗa cike da bakinta kai kafa kafa kai kafa kafa kada dariya za a rufe ka magana ta za ta ba kan rushi na rufe ka magana ta za ta ba ka dariya amma aiki na kuma zai saka kuka sai ka gudu sannan ka je ka shiga wahala a ranar ne za ka gane wato an yi kuskure ka saboda haka ka jefar da duniya bayan bayan ka karbi addini ba sai Allah ta lafi walakin da ka لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أمر أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ubangiji ta'ala ala yi maganar yan wuta sai kuma yi maganar yan aljanna yi maganar fajirai kafirai sai kuma yi maganar masu tsoron Allah saboda ka kasance cikin masu tsoron Allah Allah ta ke lakini da zinan takau sai dai waɗanda suka ji tsoron Allah lakini da zinan takau rabbahu wanda suka ji tsoron ubangiji suka rike suka rike addini da kuma jannatin suna da aljannatai tajrimin tajiyar alha wanda koramu ne da zuma da nono da ruwa yake gudana a karkashin su kuma khalidi na fiha za su dawwama a ciki nuzulan wannan gara ne biyafa ne ne indila da wajen ubangiji ta ala da ya mutu wa ma inda Allah ya kai lil abrar abun da ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala na alkhairi shine mafifici ko yadda suke mutane ce wato al abrar sune bayan Allah da gari tanadin da Allah ya mutu ya fi abin da suke ji da duniya duk daɗin da kake ji a duniya bai kai ni'imar da Allah ta'ala ya tada da maka wato a lahira aka ji an ambace su al'abrar da suna bin iyayensu suna kyautata iyayensu suna kyautata wa ƴaƴansu suna ba su ainihin wato haƙƙinsu bangi ta ya ce inna al'abrar da fi na'i mutane kirki suna cikin ni'ima ranar aljanna wa inna al-fujjara la fi na'im fadilan suna cikin wutar jahannam inna al'abrar yashrabuna min ka'abin kana libatun kafur suna shan giya a aljanna mutanen kirki wanda na biyan kai turaren kafur wato ainihin take to sai ubangiji ta ala ce inna min ahli wa inna min ahli kitab dare daga cikin ahli kitab da man yu'minu billahi akwai da imani da Allah wa ma unzila ilaykum da abin da aka saukar muku wato shi da alqur'ani Ni imani da Allah sai ya fa'ida alqur'ani wa ma unzila ilaykum da abin da aka saukar musu at-taura injila Kashi na lillah suna masu kankan da ɗansa wajen ubangiji ta ta'ala la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba ta mutanya ayoyin ubangiji da wani dan kuɗi dan kaɗan ko abu duniya wato ba ta koyi gaskiya saboda wani abu duniya ba ta kai da addini ubangiji ta lafi ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wa inna suna da ladan a wajen ubangijin su inna allaha sari'ul hisab Allah ta'ala ne gaggawa wa ko hisabi wato daga cikin ahlul kitabi a kowace suka musulunta kuma Abdullahi bin Salam ya suna jashi to irin waɗannan za a ba su ladan su kashi kamar yadda yazo a hadisin magana za a ba su lada na addinin annabi Musa da suka yi a cikin addini sannan kuma a zo a ba su lada na addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce mai gaggawa hisabi ne yana hisabin halittunsa a cikin wato rabin yini shi ne kwana ɗari biyar duk da yini kwana dubu ne irin kwanakin wato ainihin duniya to da aka ce Allah ne gaggawan hisabi ne wanda ya nuna lalle ka ji tsoron Allah ubangiji ta Allah zai kama ka kamo na gaggawa sai sa a cikin suratul ma'ida Allah ta ce za inna Allaha wani hisab ku ji tsoron Allah Allah ne gaggawan wato ainihin hisabi to ubangiji ta Allah ta lalina amanu يا أيها الذين آمنوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Ubangiji ta dace ya ayyuwa da zina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani isbiru ku yi haƙuri a wajen yaki da riko da addini wa fadiru ku yi gasan haƙuri da kafirai ai kuma suna haƙuri dukan su da kuke wa radidu ku je ku sassare duk ƙofofin garuruwan ku kar ku bar abokanin ba su shiga واتقوا الله وجدوا رب الله لعلكم تفلحون domin ku samu rabo gobe kiyama wato ku yi haƙuri wajen jihadi kamar yadda kafirai suke haƙuri kuma ku kare kofofin garuruwan ku tare da tsoron Allah sai ku yaka da ku samu rabo gobe kiyama alfalahu shine alfawdu bil matlub wal najat min al za ka samu abin da ne ma za ka tsira daga abin da kake so ma'ana za su tsira daga wutar jahannama ku shiga na sun yi da addinin su yi hadisi ya tabbata cikin bukhari maza su aike ribatu yawmin bi sabilillahi khairu min ad-dunya wa ma alayha kaje ka tsare wani kofa na musulmi kada kafirai su shigo musu ya ji duniya da abin da ke cikin kamarara ya ji a basa duniya da abin da ke cikin a cikin sai mutum ya ce ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami shahri wa qiyami wato ka je ka tsare kofofin ka kofofin musulmi garuruwan musulmi kai kafirai su shiga kada abokanai ba su shiga su afka musu wato da rana ɗaya da derensa wato yini da dare ya ji ka yi azumin wata guda ka yi kiyamun dare da wata guda rana ɗaya kawai ka tsare kofa ta musulmi kada kafirai su shiga za su shigo yaki to ladan da za a baka ya fi kai wata guda kana azumin na gida, kuma kai wata guda kana ainihin wato kiyamun dare to da ka ba karamin falala ne da wannan ba ubangiji ta da kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yin sallar juma'a a gida tare da iyalansa idan suna da yawa yace Allah ya kara malin ilimi da takwa bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum ba a sallar juma'a a gida daga cikin sharuɗan juma'a akwai masallaci saboda haka a masallaci ake yi shi yasa ubangiji ta lafiya da bina amanu Izanu, nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah kaga akwai masallaci akwai mai kiran sallah akwai liman sai aka ce ka bar gidanka ka tafi masallaci ko kasuwarka to da haka sai a masallaci ake idan an hana yin sallan juma'a sai kai azhar ɗinka kawai ba sai ka takurawa kanka ba na'am yace malam mutum ne yayi zina sai ya tuba yayi tuba mai kyau ya ce shin Allah zai yafe masa ko sai ya azabtar da shi kafin ya shiga aljanna ai duk wanda ya toba Allah zai karbi sa. man taba Allahu taba Allahu alaihi man taba taba Allahu alaihi duk wanda ya toba Allah ta'ala zai karbi sa. inda ya cika shuruɗin toba guda uku nan farko ya bar laifin na biyu yayi nadama me yasa yi na uku ya toba da niyan ba zai sake dawa ba kaga tuban tsakani da Allah ne Inda ya haka Allah ya yafe masa ko ba zai kama shi da wannan laifin ba yace malam mutum zai iya ɗaukan alkur'ani ya yi tahajjudi bayan shi ba hafizi ba yake kuma in aya ɗaya in aya da ya haddace ne yana yin minti talatin wanda kuma bai haddace ba yana yin kamar awa biyu yake shin malam hakan ya halatta ya halatta ka yi tahajjudinka kana kallo alkur'ani idan baka haddace ba shi dai haddan kan yafi saboda ya fi sauƙi ya fi tadabburin ƙur'ani ko babu wasu sun wulla a hannunka na juya takardu ko riƙe ƙur'ani amma in ya zama da ka son kai dogon tahajjud kuma haddan ka bata da yawa to sai ka rike qur'ani din ba laifi bane ko da zai ko da zai dauke ka lokaci mai tsawo shikenan to Allah biya bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah kara mana imani da tsoron Allah ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واخفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا يغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين